magana auren yari na juma'a zan daura mata aure na ce nima ina nan kan bakana ba mai taba ma auren diya ba mai ma auren diya ta auren dole ya samu ita cikin wani yanayi mutunan nan kuma ba masoyina na mutum da sila ta har an ka bani saki na faɗa mai akwai matsala ga dangane da abun nan ba yaro karami na ko karami an ka ce ba aso yana ja ba ni san kadiya ta ba ta sunan ka jaye daga nan mahaifinta ya buɗe baki ya ce ɗan habban bari ta so ka ba da ni da ita duk koran ba za ga gidan nan ya ba ta kada saki ka jaye tunda kaga na kaɗiya da kai masa aure ba auren dole kai masa ba auren soyayya ya ce wallahi in dai ba mahaifin yariya da ya ce jaye ba yana nan babu gudu ba ja da baya sai ya aure ta ya gane ba na sarta yan uwa na san ka kira shi an ka zanna an ka ce tunda dai ba karamin yaro kake ba an ka ce ba a san ka ya ce na san uwar yariya nan ba ta suna kuma yariya nan ba ta suna amma in ba mahaifinta ya ce in jaye ba ina nan ba gudu ba jara ba ban jaye ba an ka ce har ka safa an saki uwar ta sanadiyar ka ya yarinyar da za ta kallon ka kai ka zama aure shekara 23 ko tashi ba a taba mai ba yanzu ka zama sila ka kashe ma uwar ta aure ya za ka zauna da yarinyar na yace ya ji ya gani in dai baban ta bai ce ya jaye ba sai ya aure ta ko ba ta sune ya ta da za a auren dodi sanadiyar ya ta da za a auren dodi miji ya zo yana neman ta aure ta ce tun farko yana neman ta aure ta ce ai yi mata matsayi saboda tunda ta kalle shi ta gawa ba wanda ta kaso na shi yasa ta ce matsayi gare ta kuma ba a yi mata matsayi ba yaro ne ko da tijo tsoho na tsoho na kuma ba kauye na dan gudun yi waran baban nata Ya yayi waran babanta hmm. ce yana son ta aure ta ce an yi mata matsayi sai ya kama bincike akan binciken da ya kai har an ga gura mai inda mahaifinta ka zama yadda ya tambaya abokin mahaifinta ya ce a tambaya mashi yarinya Fatima ya ka nema ta ce ai mata matsayi da gaske na koko a sai baban su ya kace mashi diya uku gare shi amma guda sai yawa matsayi na Fatima bai mata matsayi ba to dan haka ta ya nemi so ga yarinya duk ya to ba ta hita duk ya to sai ta ce ba ta hita ita ba ta sunai sai gashi ko gidan su dai ba ta gura mishi ba abokiyar ta ya nema ta kai shi gidan su an mun rufe gida sai gashi ta kwankwasa ni ce ka magana ta ce ni ta mariya abokiyar fatima alhaji ma kauna ya takarda ni ya ce a to a kawo shi inda fatima gidan su fatima fatima ta tsaye ta ce ba ta hita na ce to tunda ta riga da ta to ta yi ko gaisa ku yi ku dawo ban san kowane na buga lokacin ta hita ta ta hita dawo sai da gaba daga cewa wallahi ita ba ta sunan duk yato da cewa ta sunan sai ya ci gaba da neman aure wurin babanta azumi sai an ka to an ka tambaye ni wai a kawo kayan azumi na ce kada a kawo tunda ba ta so an ka ce a kawo kayan sanda na ce tunda ba ta so kada a kawo ya taho ya aiko da kuɗi dubu sittin wasu sai baban ka ce ai sun riga sun waka su yan ɗauke ɗauken sallah sai ya ce to tunda da sun riga sun gama zai aiko da kuɗi ta ƙara ta hidimar sallah ya aiko da dubu sittin na ce ba na sa kuɗi baban su ya bi hanya ta ya anshi kuɗi ya kashe kuɗin shi to yanzu daga baya sai ga sallah labar baya ce sallah da sati uku zai mata aure zai aurar da su duk gaba ɗaya sai in ce duk wanda adda miji ko wanda ba da miji hadi wanda ba da miji ce duk wanda ba da miji ya mai miji zai ko ba su so ne idan ko ce ta race da Allah ko bin sa wannan alhajin ba ta kauna ta ce to tunda baki so ne ni kuma masoyi ne nake ko ta kuma man gida nan tunda mamaki ta ki ba na goyon baya ta dallabe kike so mutunan nan tunda ba ku so ne koyi ta kuma man gida nan mun ka taina taina faɗa mu yan uwana an ka taina an ka nemi nashi yan uwa an ka kira shi duk inda dai aka kira ne ko ina nashi yan uwa sai kira shi sun mashi magana an ba shi shawara abin nan baya da kyawu kada ya yi shi matsaloli ya sai aka ce tana iya ta kashe mutum na ya ce in dai ya kai ta fani ni'ima an ka ce tana iya ta zama karu ya ce in dai ya kai ta wallahi alhamdu ne ya cika sannan kuma ya jaddada daman cewa duk ya kai nan ta hito da ita da ni ba mu zama gidan nan takarda zai bani su gani ce to da ayi zawaru biyu gwamma ayi guda ni ka in zama zaura amma ta ba ni yadda a kai ta tunda ta ce ba ta san auren nan na ɗaya farko da an kai ya ce ya sake ni tunda ban goyi bayan ɗaya ba in lallabe ta in ce ta so miji na ya tsaye na ce tunda ba ta so ni ma ba ni so ni abin ba ta goyon baya ba na bata mai tarbiyyar ɗaya in hita in ban mai gida ne ya ba ni saki guda na biyu sai gashi ya anshi sadaki muna jin labarin ya anshi sadaki ya ce kina ina nan kan baka na hito yaya to yanzu ana kawo sadaki kuma ya ce daura mata aure zai na ce babu wanda zai daura mata ta aure an ka ta wurin yanni na sa an shi sadaki da na ta masa bayani suka ce to wallahi ba su cikin wanga a tun da su mai magana amma yadda kuɗin na yariya ba ta sa aure na aure matsala gare shi ya ce a tura mai kuɗi ta akawa in ba su ansa suka ce to sai dai kai da ka hayyar yanar cikin ka daura mata aure mu mai hitar da hannu ya sake ki ya ce ku tafi gaba ɗaya da ke da ita kuma ya ce kuma ya ce an ce to zanne ba ni hita gidan ga zama ɗiya na zani saboda haihuwa goma gare ni da ka ya ce sai mutum ya ko diya ne daga can gado ne sai in ya mutu aka can gado ne in bai mutu babu wanda zai can gado ne da rai ne da haka sai mu bai gidan nan sannan mahaifiyata ta rasu mahaifina ya rasu to yanzu me yake bukata ga wannan ofishi na kare haƙƙin na to shi na naka sa a ta ba na sai ta mata ta da ya aura tun shekara biyar da ya mata na ko kyalle bai ko mai yaran gaba sannan lalurar makarantarsa ta islamiyya da boko ne a dauke da nauyin mutum goma sai in ya samu ya ka mu in bai samu ba bai bamu akwai lokacin da za a yi ta faduwar da bai samu ba bai ba mu bane a dauke da nawa diyana yanzu me kike bukata wannan office ya a ba ni wurin zama in zanna tare da diyana in ci gaba da masa tarbiyya dan matar da yake aure da ita ba yarda da tarbiyya da za ta wa diyana ba ko na ta diya ita su bai sutun da sai ta sai daren kwana za ta dawowa yanzu magana auren da ya kaso ya ma ɗeki mm. ina ga a kan shi ta kawo koki a wannan ofis a kan shi na kawo kuma da ya ce in ta hito sai in ta hito da gidan mijin tun da ni na kore mata kunnuwa akan ganta ai ba a ma riga an yi auren ba kenan balle ya an shi sadaki amma ba a daura auren ba to yanzu a daura kenan ke da a daura din in su da fito a a ban yadda da a daura ba dan ba nawa yadda in dai ina rayu ba ne da cutar da ta dan cuta na zalunci da auren dole kuma sannan ana iya sa ta tai abin da bai dace ba a bata man tarbiyyar yara na a dai wannan shine ya kawo ki wannan ofishi domin a jawo shi a kira shi eh, a fahimtar da shi da shi da wancan domin auren duke a fahimtar da cewa auren dole ba abu ne mai kyau don an faɗa mashi kowa ya faɗa mashi da nashi yan uwa da na yan uwa har wurin wani makatai mahaifina na zo na ya kira shi kotu ya yi mashi magana yace ga ya an kai mai hadisi an karanta mai qur'ani yace sam an ka ce tana iya kashin ka yace in dai ya kai ta fa ne an ka ce tana iya zama karuwa yace in dai ya kai ta wallahi alhamdu shi wancan mashirikin tsoho sai ce ya ake a tambayo mai sunan kaka diya da uwar diya dan ya ga su keye nan gare su dake na ce to sihira ka baya komi da mu shi ya kama shi da kawwa yanzu in fita in na fahimta kina neman haƙƙinki na ciyarwa da kuma na auren da za auren zamanki da kuma da yake za a ma auren dole ni wannan tun da ka riga haka haihu da mutum goma da shi ba damuwa ta tabi na cira gaba da hakuri na zama shi ya zama ne amma a bani muhalli na inda zan zama gida ne da yace ba ni da haƙƙi da zanna ga gida ne da mahaifiyata ta rasu mahaifi na ya rasu Allah ya mu dace dan hakan ga shi naka bukata a bani wurin zama in zanna in ci gaba da kula da iyana kai ta mana da cikakken suna sunana Kwamar Salisu Umar wanda mutanen Zamfara suka yi sani da suna Dan Sulaiman Stadium yau kuma shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta kasar reshen jihar Zamfara kuma kungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara a ran kai ga wannan yarinya tare da mahaifiyarta a gaban ku cewa mahaifinta na son mata auren dole wanda mahaifiyarta nuna ba za ta yadda a mai yarta auren dole ba hakan yasa ya sake ta saki biyu kuma ya ce ita da ɗaya su kwashe kayan su bar mai gida ne in dai har ba za su aminta da a mata auren wanda ya kaso ba ya za ku yi al'amarin kuma ya wani mataki za ku ɗauka a kai to na farko dai da ɗa da uba kowa yana da hakki kan wani kuma kowa Allah zai tambaye kan yadda ya zauna da abokin zamansa kuma rashin cikakken ilmi da kuma sanin doka da sanin shari'a shi ke sa yin wasu abubuwa Allah ma da ya halicce mu abinda ya ce ya ayyuhal lazina amanu ku anfusakum wa ahdikum naran wa kudu an-nas wal hijara ya ku masu imani ku kare kawunan ku da iyalanku daga wutar da ke kunan mutane da duwatsu wa iyazu billah wannan yana ɗaya daga cikin kare hakkin iyali aure ta ce ba ta so don me za yi auren dole haramun ne a addinance ban ga dalili ba a yi auren da yariya ta ce ba ta so ga sunan barkatai ana ta ana samun matsaloli yanzu kowa kallon social media ya ga wani abu ita magana auren dole miji ma ya zauna da mata suna tashin hankali ban ga dalili ba duk mai kallon social media ya ga inda wata mata ta kashe mijinta da wuka ko kuma wurin bugun ta soka mu kan shi wuka Allahu alamu Allah shi ne mai sani don shi ya kowa kusa gare su saboda sadda sun kai abun tsakanin su ne so irin wannan akwai illoli ban ga kwaɗai ba ko naci ko kwaza ba ko sha'awa wanda za sa mutum ya yi tsaye ga matar da ba ta so ne ni na ganin lahin ma wanda zai auren nata